wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un yau da ya za ka yi min haka wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba a dari kunnan gashi na yalin dan yau ne tanadi kin gama kewaye warki yau gashi kin shiga hannun sa'ai ma don allah ku yi haƙuri na san na yi kuskure da na mari yaron nan ban taɓa kuskure mai ƙarfi kamar wannan ba dan allah ku yi haƙuri kinga ki daina ɓata yawon bakin ki yarinya a yau dole ne ki girba abin da kika shuka to um, yallaɓai tunda dai Allah Ubangiji ya sa kun same ta ni ina ga ai zan iya tafiya ta ko yawwa kai karfe mana baki sha sha sha sabdar kaddara ta wani irin hukunci kake so yanke mata a yanzu dadi ba na son a mata komai ni santa nake kana santa eh dadi a sa a yi ma yaro ya girma a yi mai yana da bukata ya kamata a aura masa ita kawai gujungu lissafi mai kyau yarinya ki gode wa Allah tun da har sabdar ya furta baki ya ce yana son ki don haka yanzu zan ɗauke ki zan tafi da ke zan ce a ɗaura miki aure da ke da sabdar ko cina su ko ba kya so bayan labai aure fakace ce da ɗan wannan yaron ko a zamanin jahiliya ba a taɓa irin wannan maballanta na yanzu <laughs> shi kenan falillahi alhamdu eh wallahi tallahi Allah ya kawo miki miji Salma ki daure ki auri yaron nan domin ko wannan yaron da kike gani wa billahi lazi ba karamin mutum bane babban mutum ne yawwa shine nan in hmm, oga dauda ka san abin da kake faɗa kuwa ka rasa tunanin ka ne ai ko a zamanin jahiliya ba a taba irin wannan abin ba <laughs> bare yanzu a ce a kai na <laughs> shi ma kan shi wallahi da wasa yake yi ke waye ke miki wasa kin ga alaman wasa idona babu makawa dole ne mu je yanzu nan a ɗaura miki aure da ke da sabtar. dole a cikin biyu za a yi ɗaya ko dai in ɗauke ki ki je ki jira shi har sai ya girma ki aure shi ko kuma mu je a ɗaura miki aure da shi a yau ɗin nan to masha Allah ga na fahimce ka salma dai Allah ya mata miji wannan al'amari ya yi kyau Allah ubangiji ya bada zaman lafiya salma amarya Allah ya bada zuri'a ɗayi ba mai eh, mu ma Allah ya kana yan baya amin amin a ci amarci lafiya eh, a ci amarci lafiya ga na ce ni ai yanzu dai zan iya tafiya tunda dai Allah ya sa komai ya zo ƙarshe Kamar da shiru sha sha sha ban sallame ka ba tukunna ina jidda take yalla bai salma dai kake nema kuma cikin ikon allah ga ta allah ya sa mun same ta ko baka ko ka manta ne ko baka san fuskanta bane ita ce dai Salma ko ita ce Salma wallahi ina so in maka tambaya a karo na ƙarshe ina da mu samu da yanzu don na san ka san yadda take kana mamakin yadda na yi na san jidda tana wurin ta ko lokacin ma da na same ka a gidan tun a lokacin da ka gane matsayin na da take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata sabuwa in ji 'yan caca ana ƙoƙarin kashe wata wuta wata kuma tana niyyar kunnuwa yanzu fi sabilillahi uga ana neman salma na gama cin ubana yadda ya kamata kuma an samu salma yanzu kuma jidda ake nema fi lallai haba ku ji tsoron Allah ban tsakani da Allah ne tsakani da Allah ina da magana wallahi a maimakon wannan wahalar da kuke bani fi lallai ba zai hana ba za ku ga gidan rediyo ba ko shirin cigiyar masoyan nan ne a saka watakila ku same ta cikin sauki ko kuma ku tafi police station samu yan sanda wa billahi lazi za su nemo ku ita amma ni kai kucin ku shago ita za mu je in ɗaura mata auren sabta kuma sai ka gaya mana inda jidda take la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kam dai ta ta kare wallahi tallahi na shiga uku na lalace <laughs> Wai Allah na dadi kafin a sa sa mota wancan kawantan ba irin rashin mutuncin da bata mun ba har zagi na ta yi ta saki ka Ku gujungu a shago wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah silasa tana cin gora da fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba kunnan gashi na yalin dan yau na tanadi tunani raba mu dainin layi wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah ne silasan nadi cikin halin da na faɗa yau Sarki! Sarki, wai gana ta ina ne ka? Sa'ima. sarki me kake yi ne ba na so ka dinga irin wannan baccin abin da nake so da kai shine a cikin abu guda uku da na baka labarin ina nema yanzu haka na samu guda biyu saura guda ɗaya wa'annan da kace gani su ne guda biyun da nake nema saura abu ɗaya ya rage min wannan abu ɗayan ko ita ce jidda saboda haka abin da nake so da kai shine ne ka ajiye musu ina so a kullun ka ba su abinci sau ɗaya idan kai za ka ci sau goma su ka ba su sau ɗaya ka ci gaba da ajiye musu nan da zuwa kwana uku dan zo in same ka daga nan watakil idan sun sha wahala da su faɗa mun gaskiya bayan shi kuma wannan namijin idan ta ɗauro kai za ka zama waliyan auren wannan yarinyan ita da sabdar an gama za mu tashi za mu tashi wallahi za mu tashi wallahi za mu tashi wallahi za mu tashi Yes, thank you. ya taufik ne Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kamar ya ba gan shi ba ok ta Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un me ya faru wai yayi da hudi ba gan shi ba wannan jarabawan nasa ma bai zana ba an duba duk yanda ya kamata ma ba a gan shi ba ya da aiki ne yanzu bari in kira anti ko in sanar da ita Assalamu alaikum anti. Yaya Dawud ne ba a gan shi ba. An duba duk waje hostel din su ma an duba duk ba a gan shi ba. An neme shi an rasa a cikin makaranta. To shi shikenan anti zan kira shi yanzu. Assalamu alaikum abba. Yaya Dawud ne ba a gan shi ba. What? Tafi, ka sa abin da kake faɗa kuwa? Eh an duba har hostel ɗinsu har cikin makaranta an neme shi ba a same shi ba. A na ka samu wannan labarin? Yanzu ne aka kira nake samun labari. Dauda ya ɓata. Anyway, bari in kira an tunku yanzu nan. Bari in kira an tunku. Ta. Shahuda. My panel my only husband. Yanzu saboda girman Allah, a ce yaran nan dauda ya bata ba shi ba labarinsa. Ki kasa ɗaukan waya ki kira ni, ki gaya min halin da ake ciki ko ma ki jajanta min. Ba ko ɗaya? Kina matsayin matata? Dauda ya bata kuma? To, to ni ma aikin sani ba sai yanzu da kake baɗa. Lok saurare ni, ki saurare ni. idan misali dauda ɗana ne ke ma faɗanki ne tunda kina matsayin matata kuma dole dauda ya baki darajarki na uwarsa domin kina auren ubansa amma a ce ya fata ba labarinsa ki kasa jajanta mu kin mun adalci kai haƙuri kai haƙuri in sha Allah dole zai dawo gida cikin koshin lafiya kar ka daga hankalinka ba na son kana daga hankalinka to duk kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki da izinin Allah gobe gobe na hanya kuma zan dawo gidan in Allah yarda to shikenan Allah ka ka lafiya sai ka dawo sai na zo wata wuta wata wuta wata wuta wata wuta Shin har yanzu san nan ba ta kwai ba ne? Za yi ma mun yi fata-fata da ita mun fiffigiye mata fuka biki amma har yanzu cara ɗaya take gaya mana. Ok. Abin da nake so da ku shi ne ku canja mata salon azaba ya ninka na da har sai ya sa ta ta yi kwai na dole. Za a yi ma. Me dai rana ba mu sawa zakaran nan kaifi ba. A wuce wajen. No, shaku. idan muka sa mata kaifi muka kashe wannan kazar abin da muke nema ba za mu samu ba kar ka manta wannan yaron shi ne makullin samun jidda idan ko muka kashe shi kaga mun rasa makullin buɗe wanda za mu buɗe ɗaki mu ɗauki jidda da sabon kaka ne za a yi wa Bora uba mai gida na sayan da take ka sayan da take na sayan tana fara shugaban ƙasar Nijar. kasan yarinya sarauniyar kyawu ne a zandar Allah shi taimaki antina. kalkuleto uwar lissafi. Gali idan kana bukatan koyin kaji, abinci za ka bata ta ci ta koshi sai ta tumfaza ta yi ma koyi sai ka ɗauka. Amma idan ka ce za ka matse ta sai har ta ma koyi. Ina mai tabbatar maka kashe ta za ka yi. Daga nan kuma ka biyu babu, wato babu kwai ba zakara. Anti, kin yi magana a dunkule, amma ban fahimci mai kike nufi ba. Ya kamata anti ki sanar da ni dalla-dalla. Hmm. Wato ina nufi Kada ku ci gaba da gana wa Dauda azaba, kan cewa sai har ya gaya muku inda Jidda take. Ku ba shi kulawa ta musamman, sannu-sannu a hankali har ya gaya muku inda Jidda take. Daga nan kuma sai ku haɗa dukka ku kashe su, saboda zai iya yiwuwa ta faɗa masa wani sirri. Shi kenan anti. Zan yi amfani da shawararki. Domin na san shawararki ba gurguwa ba ce. Sa'ima, in na fahimce ka antin nan tana da matuƙar daraja a rayuwarka. Shago, ba za ku gane ba ne. Wannan da kuke gani, aikin da muke duk aikin ta domin ita ce direba, mu kuma fasinjoji ne. Sa'ima, ban fahimci labarin ba. Ita ta shirya komai, kamar yaya kenan. Kwarai kuwa, wannan aikin na ce. Me kake nufi? zaka ce wannan shine dukiyar tsohon mijina da ya bari wanda Saddar zai gada? Kwarai kuwa, wannan shine wasiyan da Alhaji ya mutu ya bari. Wannan takardun da ke gani suna ɗauke da dukkan bayanai tare da sa hannun shaidu da manyan lauyoyi, har da shi kansa Alhaji. Haba barista, haba barista. Kana nufin duk abin da muka yi ya tashi a banza kenan duk wasu wahalhalun da muka sha da wasu gwagwarmaya da muka yi kana nufin shi kenan ba mu da ko sisi kenan kwarai kuwa kun tashi a tutan banza saboda wannan shine wasiyar da alhaji ya bari sabdar shi zai gaje shi sannan shi kansa sabdar din ba za a mallaka mai dukiyan ba har sai ya kai shekara ashirin da 25 sannan kuma idan Allah ya yi sabdar bai kai wa'innan shekarun ba so alhaji ya ba da wasiyar cewa ɗebi dukiyansa a kai gidan marayu aiko haka ba zai yi ba gaskiya da sakir ba mu aikin banza ba wannan wata dama ne ya bamu da zamu mallaki dukiyarsa to me kike nufi da haka <laughs> so you still think it is funny no barista ba ya ce saddar shi zai gaji dukiyarsa ba to mu kuma mu za mu gaji saddar ta yaya kenan da sannu don gudanar mana da yadda za mu cimma burinmu cikin ruwan sanyi gali ina jin ki bayan ni da kai da barista waye san sirrinmu eh gaskiya ina ga babu gaskiya babu iyaka kawai dai eh, wanda take ba mu shawara ne wanda kuma da taimakonta muka kau da ita mahaifiyar sabdar ɗin kuma wannan ba kowa ba jidda ce kuma ina ga anan ai kowa ya santa jidda ba ba kowa ba ce a wajenmu gali a kashe jidda haka da sabon daidai ne gida yamma daidai ne in ji bahaushe Daddy ni fa ban ga baby na ba. Na duba kaf cikin gidan nan ban ganta ba. In na fahimci labarinsa yana nufin ta gudu ne. Ina bata isa ta kudi ta bar gidan nan. Duk tsiya tana cikin gidan nan. Saboda haka shago, ku mu ka jira ma dai kinga ki daina ɓata lokacinki in mata domin ko babu wanda zai ji ki ballantana ma zo taimake ki dan Allah ku taimaka ku bar nan ga yanzu na san dana cikin wani hali na rashin gani <laughs> haƙurin da za ki yi na ganin cewa kin tsere a wannan gidan ba za ki iya ba domin wannan gidan da kike gani shi kaɗai ne ƙwallin ƙwal a cikin wannan jejin saboda haka duk duniya babu wanda isa ya zo nan ya cece ki ni kawai ni kuma nan tafi gida ki dakata babu ruwanmu da halin da mahaifiyarki take ciki domin duk wata kulawa da mahaifiyarki za ta baki mu za mu baki fiye da ita saboda haka ki haƙuri ki ci gaba da zama a nan gurin ni zan kula da ki je yaya za ki ce in kwantar da hankalina ta yaya hankalina zai kwanta a ce ɗan da na haifa an neme shi an rasa kuma in dawo ki ce min hankalina ya kwanta ta yaya na zai kwanta to ai gani ne yanzu ka dawo ya kamata mu shiga ciki ka cire kayan ka kai wanka ka ci abinci ka huta komai a biya hankali ba yunwa nake ji ba ba cin abinci ne ya dawo da ni gida ba abin da ya dawo da ni gida shine in binciki yaya ɗana ya ɓata ta yaya za mu fita muna kare 'ya'yan wasu a ce ko mu a gida mu ba su tsira ba wallahi sai na nemo inda ɗana yake kin ji na rantse miki Aisha, akwai bayani ne? Akwai. Salama. Salma, wace ce ita? Budurwar yaya ne a makaranta. yanzu ma ana tunanin da haɗin bakinta ne aka sace kin tabbata Assalamu alaikum anti. Yaya eh, Dawud ne ba a gan shi ba. Tofik wani irin magana ne kake gaya mun haka? An duba duk waje hostel din su ma an duba duk ba a gan ba. Kaman yaya Dauda ya bata? An neme shi an rasa a cikin makaranta. Ni ma ga nan ina zuwa gidan. Dauda ya bata kuma? Hello CP kana lafiya? Lafiya alhamdulillah. Eh dangane da maganar da muka yi da kai na batun batan ɗana. Na samu wani information. Hatta kai ga ma samun hoto. So da haka yanzu zan tara duk wani information da details akan wannan batan yaron. Game da wacce muke zargi zan tura maka through WhatsApp. Duk abin da ya dace please dauda kamar ɗanka ne. Ɗana ɗanka ne. abin da zan iya yi a kan ɗanka za ka iya yi kan ɗana ranka da ɗi aminantakanmu da kai ta wuce wasa na sani ba a gari ɗaya muke ba amma na san za ka zama wakili na ka yi min dan Allah ka yi min dan Allah <laughs> ba matsala in Allah yadda ba matsala zan tura maka yanzu yanzu na insha Allah thank you very much thank you wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah alamu sun nuna ka jikita sosai ka sha wahala ka yi ta ihu da neman sassauci kuma na san makogoranka ya bushe don haka abinda nake so karɓo wannan ruwan ka sha tanadi tunani raba mu dainin layi ɗan samari me yasa ka zaɓi kai ta wahalar da mu akan tambaya kwaya ɗaya tak wallahi Allah kamar yadda na gaya mu wallahi ban san inda jidda take ba a halin da ake ciki yanzu wallahi rabona da ita ba zan iya tunawa ba Allah oce shi kenan <clears throat> na ji baka san yadda jidda take ba to amma menene alakar ka tsakaninka da ita eh alaka ta da ita wallahi jidda budurwa ta ce magana tsakani da Allah amma ni rabona da ita yanzu wallahi ba zan iya tunawa ba na rabu da ita tintin tintin wallahi muka rabu ok ok kenan. naji to amma yaya aka yi kuka haɗu da ita har kuka fara soyayya jidda na haɗu da ita ne sanadiyar wani aboki na galwali shi ne ya haɗa ni da jidda kuma har muka fara soyayya mun ɗauki ɗan tsawon lokaci ko muna soyayya da ita amma a yanzu haka dai ni bana ce ga takamaiman inda jidda take ba sai dai ko galwali shi zai iya sani what me yasa tuntuni baka sanar da mu wannan gaskiyar ba kai zaɓi kai ta wahalar da mu Ruɗiya da razana da firgita da na yi da ku shi ne abin da ya sa na kasa tunawa cewar akwai wani mai suna galwali da ya san dangantaka ta tsakanina da jidda amma wallahi tallahi yanzu na tuna tsaf kuma zan gaya wata wutar na san ba za ta kasu ba wata wutar ba mi hana ta ruwa wata wutar ruwa ba zai kashe ta ba wata wutar ba mi hana ta yi haɗuwa duk zafin ta na ɗau alkawari sai na zo ne duk zafin ta. na dawa alkawari sai na ɗau fansa raina na bar shi fansa a kan kanki ba salamu alaikum umma eh a ah, umma ki kwantar da hankalinki wallahi kwantar da hankalinki na riga na alkawari ne duk inda salma ta shiga wallahi sai na samu ta ko ina aka kai ta ko ina ta shiga sai na ɗauko ta eh a ah, ba damuwa yanzu haka ma ina nan yanzu haka ma na zo na a makarantar su eh yanzu nake shigowa makarantar yanzu haka to shi ne kwantar da ki dan Allah ki daina kuka umma ki daina kuka in Allah da sama za ta dawo in Allah da duk inda ta shiga sai na sai na samu ta eh wata wuta wata wuta wata wuta Ok, na gode. Ofisa. Ah. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mala Abbas. Ya aiki. Lafiya karo alhamdulillah. Yau kai ne a makarantar mu? Wallahi ni ne. To yanzu ziyara ka kawo min ne ko kuma dai taka ne ta kawo ka? Wallahi ba lafiya ba. Da matsala. Matsala? Wato ina da wata kanwace mai suna Salma. kuma ya kasance ɗaliba ce a wannan makarantar yau dai sama da kwanaki wallahi ba mu san da take ba shi sai na ce bari in zo makarantar wata ne na samu jami'an makarantar malamai da sauransu na dan samu wasu information ko kuma akwai wanda ya ganta a dan taimaka min da wasu bayanai wanda zai taimaka dawo da ita eto eh gaskiya ne eh. a makarantar nan dai kusan dan iya cewa babu wanda ban san shi ba ko kuma ba wanda bai san ni ba amma ya sunanta sunanta Salma Abdullahi Salma Abdullahi sunanta Salma Abdullahi ka bisa ko zan iya ganin hotonta sure ina da hoton sure saboda na ga hoton ba mamaki ka ganta ne ana ina Salma Abdullahi kenan wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. kada kada ka damu ɗan saurayi, ka kwantar da hankalinka. Daga yanzu ba da mu sake baka wahala ba, amma abin da nake so da kai, ina so ka kwatanta min inda da mu samu wannan shi abokin naka. Shi ranka ya daɗe. zan yi muku bayani tsafta inda za ku je ku same shi domin yanzu haka akwai hotonsa ba ɗaya ba biyu ba a cikin wayata wanda zan nuna muku idan kuna da buƙatar haka. wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah good boy smart boy ashe kana son rayuwarka gujungu sai ma ina so ku ɗauke shi ku je ku ajiye shi ku haɗa shi da wannan budurwar tasa ku ɗaura hannayensu kai kuma za mu tafi da ku za mu je mu duba inda wannan shi abokin nasu yake amma ka sani na rantse da Allah idan har wrong address ka bamu wallahi sai na kashe ka ai na daɗe da ne muku ƙarya wallahi ai inda akwai wata gaskiyar da tafi wannan ma wallahi zan gaya muku don girman Allah ku yi haƙuri ku banna a nan ni ba zai an koma da ni can ba don Allah. Allah wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba adari kunnan gashi Allah ya isa tsakanina da kai dauda duk kai ka sani a cikin wannan masifa yanzu umma ta tana can hankalinta a tashi goya take ciki sai Allah ka duba yarinyar nan ni ne raki cewa wai Allah ya isa ke ban miki Allah ya isa ba ni ne zaki wa Allah ya isa ni da ke waje jefa wani cikin masifa ha kawai ki shigo rayuwa ta ki zama mun bala'i eh kuma zan nan ki zo ki dinga cewa wani ba kya tsoron Allah ma wallahi Allah amma ku mata wallahi ba ku da adalci ni da ke waye fara tsokanar bala'i duk ba ke kika je kika jawo wannan masifar ba da kika je kika mari wannan yaro sai ka ce dan gwal yanzu gashi nan jidda bata san hawa ba bata san sauka ba an zo an jefa ta a bala'i da kana tausayin ta ai ba za ka yi fatancen inda take ba ba Allah ba Allah muna tambayin wani mutum ne washi sunansa Alhaji Zabuwa Alhaji Zabuwa ka san wani gidan Alhaji Zabuwa gaskiya tsammanin na san gidan Alhaji Zabuwan ne dai ku duba ta kasan wajajen nan gurin ko da ku samu wanda ya wajajen nan area ku dan duba watakila a dace shikenan mun gode an ji an ji ba sai sun dawo gidan sun same ni yanzu za ki ga abin da nake dai wallahi babu ruwa na. wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na faɗa Dauda, wa ya kunce ka? Kwanci ki in kuma zama za ki yi ana. Sai ki tsaya kina tambaya ta wa Kai min a hankali zafi hannuna. gari ya ne to wallahi gane na zofan dan ma fa a gane ɗan fito mara daga shagon sun daga fahimta eh. gaye ne na zo neman su wani alhaji alhaji zabuwa nan anguwan alhaji zabuwa alhaji zabuwa an ce mun a ta nan yanki yake gaskiya ban san shi ba ka san shi ba wallahi ban san shi kuma zauna nan ma a ce ba ku san shi ba to da ma a ce da hoto to shine haladan iya abin nan gane Rizinin akwai hoto to kan ai ka gan shi ko da ka waye shi <laughs> wannan ai na san shi ka san shi na san shi kai shi ni dai kenan ka gane ba eh. ka bar wannan abun koyo mu karasa wajen sa ayi ma koyi ga mai gidan mu can a can ka kora mana bayani mu je kawai kai kada ka damu da'i ma mun fa samu garin nan fa kai lalle labai ka ce ka san shi yallaɓai na san shi guduwa na kuyi ina na mu wallahi ba guduwa ina muka isa mu je ai dan baya nan zamu zagaya mu yi fitsari wallahi ba guduwa za ka ba hmm? kai? Me za ka yi? Dadi na zan kira. na shiga uku. Kar ka kira. Dan kilmin Allah kar ka kira shi. Sai na kira. Kai wallahi tallahi ba inda zamu ka gama mun ko komawa za mu zauna ka ci. Salma. Kin san me kika yi kuwa? Na shiga. Kin kashe shi fa? Kin shiga. Kin kashe ni wallahi. sunan shi garwali mai shayi kuma ɗan Nijar ne shekara goma kenan da rasuwa. What? Shekaran su goma da rasuwa? Wallahi ya rasu da rasuwansa shekara goma cif. Sa'i ma ina ganin gayan ya ji ma yana rena mana ya kamata mu je a gama da shi ne kawai a wuce wajen. Sa'i ma maganan gujungu gaskiya ne. Gwara mu je mu basile shi kawai ya Ni tun da ya ce wani alhaji zabuwa daga baya kwakwalwa na ta bani akwai kwalo-kwalo a ciki. Thank you. Cika. yau ban da abinci kan wanda tsoro mun riga mun wuce ciki ko ina gidan ba kowa mun zo mun zo gidan kina magana da Allah ki zo mu tafi to ka